والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومقلديهم بإحسان إلى يوم Amma ba'ad, 'yan uwa 'asalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu mu da sake saduwa a wannan lokaci mai albarka da muka saba tattaruwa a wannan masallaci mai albarka a cikin wannan wata mai albarka wannan masallaci na kofar ƙaura da aka fi sani da suna masallacin kandahar a wannan birni mai albarka na katsina barkanmu da sake saduwa a wannan maraice na sha biyar ga watan ramadanan wannan shekara wata watan tara ta dubu ɗaya da uku hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka ummul kura makka mahbatul wahai zuwa madina domin tabbatar da assasuwar daular musulunci ta ainihin annabta ta ƙarshe annabtar muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda wannan tarihi ya yi daidai da miladiyar annabi isa alaihi salam lissafin uku ga watan august wato watan tara august ɗin an ce suna wani arne ne ko wani gunki gunki ba gunki ne ko ah. <laughs> allah sauke watan takwas zola ba tara ba watan takwas shekara ta 2012 miladiyar annabi isa alaihi salam idan tarihin ya inganta kun gani kamar jiya muka fara tafsiri a wurin ana cewa kila a ga wata gobe amma yanzu har an kai rabi wannan wa'azi ne babba ga mu mu ji tsoron allah mu gyara ayyukanmu mu koma ga allah subhanahu wa ta'ala kamar jiya ne muka fara allah ka sa mu suka da imani kuma muna roƙon allah subhanahu wa ta'ala da sunayen shi kyawawa da sufofin shi maɗaukaka ya ba mu baiwa da ni'ima da rahama da kyautar alkhairan da ya shirya baiwa zaɓaɓɓun bayan shi a cikin wannan wata mai albarka Allah muna roƙonka kada ka sanya mai asara ka ba mu ribar da kuke baiwa bayanka zaɓaɓɓu a cikin wannan wata mai alfarma Allah ka azurta mu da azumtar shi azumi na zaɓaɓɓu ka azurta mu da tsayuwa a cikin dararen shi tsayuwa irin ta ainihin madagartan mutane ka azurta mu da amsa addu'o'inmu ka shirya da mu da zuriyarmu ya Allah muna tawassuli da sunayen kyawawa da siffofinka maɗaukaka da wannan aiki na alkhairi da muke yi na karantarwa da sauraron karatun alkur'ani mai girma da bayani bala'o'in da suke faruwa a ƙasan nan tamu da sauran ƙasashen musulmi allah ka kauda shi ya allah muna roƙonka musibu da bala'o'i da suke faruwa a cikin wannan ƙasa tamu da sauran ƙasashen musulmai ya allah muna roƙonka ka yaye mana shi kun ji labarin an ce yau ma a wani masallaci a photoscom an ce bom ya tashi photoscom ko? photoscom bom ya tashi immediately bayan sallar juma wannan babban bala'i ne wanda ya zama wajibi a gare mu mu koma ga Allah mai ta'addu'a Allah ya yaye shi sakamakon abin nan da ke faruwa sakamakon rashin adalci ne ya Allah muna roƙonka ka faɗakar da shugabanninmu su ɗabbaka adalci su gyara ɗabi'unsu da halayensu Allah muna roƙonka ka shirya da tarakawa ka fahimtar da su su rika zaben shugabanni na kirki ya Allah muna roƙonka ma'aikatanmu Allah ka fi mu saninsu waɗanda ake haɗawa da su ana ɗora mana waɗanda ba su cancanta ba shugabancin wannan ƙasa tamu Allah idan masu shiryawa ne ka shiryar da su in ba su shiryawa ya Allah ka musanya mana su da waɗansu ya Allah muna roƙonka ‘yan uwanmu da suke cikin bala'i da musiba a plateau da sauran wurare Allah ka agaza musu Allah ka yaye musu mu kuma da abin da bai faɗo cikinmu ba Allah muna roƙonka ka ƙara kare mu Allah shi taimake mu yan uwa musulmi a jiya in ba ku manta ba mun ainihin ƙare bayaninmu ne akan aya ta saba'in da uku wadda take cewa inna amanna bi rabbina liyaghfira lana khatayana wa ma akrahatana alayhi min sihr wallahu khairun wa abqa ma'ana kalma wadda take nuna mika huya take nuna ban gaskiya take nuna samun gagarumar nasara ga annabi musa da haruna da su waɗannan waɗanda ɗazu suna masu sihiri amma yanzu sun yi imani suke faɗin wannan magana babbar kalma wadda ta nuna samun nasara ga annabin allah musa da harun wanda kamar yadda muka yi muku bayani darasi ne gagarumi a cikin wannan kissa darasi ne mai muhimmanci gare mu mu talakawa da mu masu da'awa masu wa'azi da su shugabanni su fahimci sirrin da ke cikin wannan ainihin abin darasi a azzaliman shugabanni 'yan kama karya marasa tsoron allah masu santa kowane hali sai sun ɗore akan mulki suna iya yin duk abin da suke iya yi domin ainihin fada da gaskiya don kada wani abu ya faru ya raba su da wannan mulkin suna iya kashe kowa suna iya hallaka kowa suna iya kajircewa ubangiji suna iya yin sihiri suna iya yin zuwa bokaye suna iya zuwa malaman tsubbu suna iya wannan wani zahirin ainihin kissa ce da take gwada mana irin yanayin da muke ciki a yanzu wato kamar ainihin kwafi ne ake yi da yanayin da ke faruwa a ainihin abin nan zamanin mulkin fir'auna tattaunawa da ake yi mitin da ake yi su fir'auna sun yi irin shi tare da mala'una shi an yi ɗauki ba daɗi an tattauna an yi duk abin da ake iyawa Allah maɗaukaki ya ɗaukaka kalmar Allah kamar yadda za mu ji nan gaba Allah maɗaukaki ya kaskantar da ya karya ya tankwasa ainihin abin nan kafirci mujirmanci gawa da sauransu to da ka uwa abin da muke so kullum ku zama ma'abuta hankali masu tunani karatun da muke na alkur'ani ba tatsuniya muke karantawa ba ba nobel ne muke karantawa ba ba wai shi nan a ji a yi nishaɗi a tashi ba wa'azi ne Allah maɗaukaki a cikin alkur'ani yana magana akan alkur'ani yana cewa hada bayanun linnasi a aya take alarma ko babu wannan aya ne hada bayanun linnasi bismillahir rahmanir rahim na'am هذا wa للناس وهدى وموعظة للمتقين وقالي hada bayanun linnasi wannan ayoyin da ake كرانتوا bayani ne sharhi ne shiryarwa ne ga mutane wa mau'iza kuma wa'azi ne ba tatsuniya ba ne ba ba nobel ba ne ba tarihi ba ne kawai a ji ai abinan wa mau'izatan wa'azi ne haza bayanin linnasi wa hudan kuma shiriya ne shirya ne ma'ana shiriya in kuka bi kuma za ku kai ga samun nasara za ku kai ga samun tsira za ku kai ga ainihin manufa ta rayuwa a duniya za ku kai ga kun koma aljanna tare da annabawan Allah ma'annabiyina was-siddiqina wash-shuhada was-salihina wasu hasuna ulaika shi shine ma'ana hudan wa mu'iza gargadi ne jan kunne ne ga ainihin abin mutane waɗanda suke masu jin tsoron Allah to da haka idan kuna zaune ana karanta ayoyin Allah kada ku ɗauka tatsuniya ake karantarwa wallahi darussa ne a cikin isoshin nan ainihin koyarwa ne sannan abin da ake kwatanta maka ka duba ka gani misali lokacin da ake saukar da ayoyin nan don Allah ina son tambaye ku wa ake saukarwa su ne adarama wannan suratu ɗaha makiya ce ko madaniya suratu ɗaha tun ce ko tun eh ko kuma a abujiya ce ko niyokiya ce ko kuma Washingtonia <laughs> babu washington babu abuja babu ainihin new york da sauransu wannan ayarwa ake saukarwa ne annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam yana kewaye da su abubakar da umar da sauran ire-irensu sannan labarin da ake basu na suwa ne ne na wasu mutane ne da suka rayu karnoni da yawa cewa da aka aiko annabi musa ga fa abin da ya fuskanta ga abin da fir'auna ya yi ga abin da hamana ya yi ga abin da karuna ya yi ana wa'astar da mutanen makka da mutanen wannan zamanin cewa in kun bi annabi za ku tsira in kuka kafirta Allah zai halaka ku kamar yadda ya halaka fir'auna da sauransu don Allah yanzu waɗannan da suka yi faɗa da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam sira ina a ina suke yanzu ina mulkinsu ina dukiyarsu ina ainihin zuriyarsu fa hal tara lahum min baqiya ta yi musu amfani ta kare su daga halaka suna can kuma suna ɗanɗana azaba waɗanda suka yi imani ko tare da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da shi kanshi annabi muhammadu ɗin da waɗanda suka yi imani tare da shi har yanzu duk wanda aka ambata sai kun ce ko dai radiyallahu anhu ko sallallahu alaihi wasallam da sauransu sannan labarin da aka ba su na cewa waɗancan ga yadda to su ma abin ya ɗabbaƙo a kansu saboda haka yan uwa alƙur'ani wa'azi ne ba ta duniya ba ne idan ana karanta muku hukunce hukunci ana nufin ne waɗanda aka ce ku yi ku yi waɗanda aka hana ku basu ba wai ku ji labari cewa Allah ya hana zina ku je ku yi zina ba Allah ya hana shan giya ku je ku sha giya Allah ya hana ainihin cin hanci ku ci hanci Allah ya hana sama da faɗi ku yi sama da faɗi Allah ya hana ainihin zalunci ku yi zalunci Allah ya hana ƙarya ku yi ƙarya Allah ya hana Allah ba haka ake nufi ba idan kuna yin haka to qur'anin da kanshi yana tsine muku albarka ne dan sai ku shiga cikin hadisin da yake zuwa kam qarin lil qur'an wal qur'anu yal'anu da yawa mutumin da yake karanta qur'ani qur'ani yana tsine mishi waɗanda suke ƙarya waɗanda suke zalunci waɗanda suke cin hanci waɗanda suke kickback waɗanda suke zina da waɗanda suke sata in an yi magana su ce su musulmai ne suna sahu guda ɗaya da musulmai ana azumi tare da su da sauran ire-irensu suna faɗi suna ƙaryatawa suna cewa su musulmai ne alhali ba su yin aikin musulmai suna sallah ba su yin abin da sallah take koyarwa don in kana sallah ta gaskiya ba za ka zama mazinaci ba ba za ka zama ɗan ba za ka zama hankali ba za ka zama barawo ba ba za ka zama dan kickback ba saboda me saboda Allah madaukaki ya ce inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar idan kana sallah kana ƙarya kana zalunci kana cin hanci kana shin rashawa ka je ka binciki sallar ka ba ka yin ta da kyau babu khushu'i a ciki babu ainihin abin wato kaskantar da kai babu cika ruku'i da sujada babu addu'o'i yadda su kamata ba ka yin azkar yadda ya kamata in kana sallah da kyau Allah ya ce inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar saboda haka jama'a mu dawo ga hankalinmu ga alkur'ani mai girma mu ɗauki dokokin Allah mu yi aiki da su kissosin da ake karanta mana mu yi la'akari fa atabiru ya ulal alba fa atabiru ya ulil alba ku yi tsokaci ku yi ainihin abin nan wato tintintini ku ainihin wa'aztu da abubuwan da suke faruwa saboda haka wannan abin da ke faruwa tsakanin fir'auna da annabi musa alaihi salam da haruna wa'azi ne ba tatsuniya ba ce allah ka samu gani jiya kamar yadda muka yi bayani mun karanta wannan aya ta saba'in da uku sai ka lalo mana ita bismillah إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه wa الثر hmm. والله خير وعبقى abinda muka yi mun yi bayani addu'a ce suke yi suna neman taimakon Allah bayan da fir'auna ya yi musu barazana suna neman taimakon Allah a lokaci guda suna mai da mushi raddi cewa ba fa za su bar Allah ba za su bar hakikanin hujja da suka gani tabbatacciya ba saboda kwaɗayin abin da ke hannun shi ko saboda tsoron azaba da zai musu da sauran ire-iren su ai in an hada ga Allah ga Fir'auna sun san Allahu khairun Allahu baqin Allah komai yana karewa amma shi bai karewa fir'auna kuwa zai gushe fir'auna zai mutu mulkin shi zai gushe mutanen shi da zabaniyan shi da su Amanan shi da su karunan shi dukka za su gushe amma Allah madaukaki bai gushewa saboda haka suka Allahu wallahu khairun wa abuka. Allah shine yafi kuma shine wanda yake mai wanzuwa wanda bai gushewa ai annal ma'ana khairun min fir'auna wa abqa minhu Allah ya fi fir'auna kuma ya fi fir'auna wanzuwa li'annahu saboda shi Allah bakin mai wanzuwa ne la yazulu mulkuhu mulkin shi bai gushewa wala zallu ba a kaskantar da shi wala ya mutu Allah bai mutuwa wala yu'zalu ba a yin ficin din Allah a ce yau 'yan majalisa sun cire shi kama auzahana kamar yadda muka yi bayanin nan a can baya da Allah kwana a yin ficin din Allah subhanahu ala daga mulki kamar yadda Allah madaukake ce wala dinu ba. Allah shi ke abin yi wa addini shi ne za a yi wa addini shi ne wanda ake bautatawa wanda kuma mulkinsa da ƙarfin shi da cancantar shi da rayuwar shi a zatin shi da ilimin shi da komai wato tabbas suna nan suna yalwatuwa ba lokacin da za a ce sun ragu ko sun na ƙasa ballantana a ce sun gushe saɓanin fir'auna da sauran ainihin sarakuna na duniya fa hu la fir'auna bai wanzuwa ya mutu wa yu'zal yuzal ba al-izz ina yake yanzu ruwa aka sa abinda ba ka rayuwa sai da shi in an kawo maka sha zaka yi ya shiga cikin jikinka shi wannan ruwan mai amfani wanda duk mai rai ke da buƙatar shi shi ne ya dauki fir'auna da rundunar shi da makamansu da karfinsu ya halakar da su ina dagawa ina mulki ina karfi ina fawa da sauransu saboda haka duk wanda yake da mulki a duniya ya shirya mulkin kusashe ne fawar tashi za a kwace rayuwar tashi za ta tafi ainihin fadawan nashi da watakila ma a cikin fadawan nashi za a hada a kashe shi ina fata an fahimta kamar haka kuma zaka ce sawabahu khairu lada na sakamako a wurin Allah shi yafi daga irin alkawalin fir'auna cewa in kun samu galaba kuna cikin makusanta kamar yadda ya bayyana a cikin sura ta bakwai aya ta 113 inda Allah ke cewa qalu li fir'auna a inna lana la in kunna nahnu al-ghalibin ya aya take alamu

irin ainihin abin nan 'yan siyasan nan 'yan majalisu da sanatoci da gwamnoni idan cenuwa ya kusa karewa me ke faruwa a kirawo wannan a jawo waɗannan a kirawo wannan ƙungiya a jawo waɗannan me ake nema ana nema ya za a yi azarci abin da fir'auna yake ya tattaro mutane kada wannan fa ya samu nasara musan nan ya je ya raba shi da mulkin shi a tattaro wannan a taro to ku yi kaza a ba wa suwa ne kaza suwa ne za a yi muku kaza suwa ne za a naɗa muku ministoci za a naɗa ku kamishinoni za a yi kaza za a yi kaza kowa an yi mishi alkawari an rubuta a ɗebo dukiyar gwamnati a raba wa mutane me ake jira idan zaɓe ya yi ta kowane hali a tunciɗa shi ya wuce idan aka yanzu misali abin da ba yanzu ba ana tafiya ba ta nuwa tana nan ta kusa ko to da ta yi kusa za a kira duk waɗanda za ka kuntata waɗanda aka musguna waɗanda aka wulakanta waɗanda aka hana kwangila waɗanda aka ce kada ma a su shiga gidan gwamnati da sauransu sai a ce to don Allah a je a nemo su don Allah ba haka ake yi ba a je a nemo su a zauna to kai wane yanzu dai don Allah a yi haƙuri a yafe ga kaza kai wane ga kaza kai wane ga kaza kai wane ga kaza kala na'am yayin da suka bukaci wannan su samu a tabbaci su samu alkawali fir'auna ya amsa musu ya ce eh innakum wa innakum idhan la minal muqarrab za ba ku ministoci za ba ku komishinoni za ba ku directorci za a kaza za ai kaza za a yi kaza za a yi kaza za ai kaza to wannan alkawalin mai gushewa ne ko da fir'auna ya samu ya zartar da shi amma alkawalin Allah bai gushewa aljannar Allah ba ta gushewa taimakon Allah subhanahu wataala in ya taimake ka ba wanda ya isa ya gusar da wannan taimakon saboda haka Allah subhanahu wataala da taimakon shi da sakamakon shi su suka fi wanzuwa li'anna ma wa'adahum bihi fir'aunu za'il abinda fir'aun ya musu alƙawari zai gushe sawabullahi baqin lada sakamakon Allah mai wanzuwa ne kamar yadda Allah maɗaukaki ya tabbatar a cikin aya ta 16 sura ta 16 alarma aya ta Allah maɗaukaki ce ma'in indahum ينفد وما عند الله عندكم ينفد وما عند الله باق ما عندكم ينفد abin da ke gare ku zai kare abin da ke gare ka fir'auna zai kare abin da ke gare ku ku masu mulkin fir'aunanci zai kare wallahi sun matallahi zai kare wa ma inda Allah ba abin da ke ga Allah bai karewa aljannan Allah ba ta karewa taimakon Allah bai karewa ni'imar Allah ba ta karewa amma da dukiyarku da mukamanku da ainihin abin alfarmaku za su gushe wallahi saboda haka duk wanda yake mai imani ya ainihin dogara ga wani Allah saboda yana da mulki ko kuɗi ya zo yana taka dokar Allah yana saba wa Allah yana zalunci yana kama karya wallahi in dai ya yi sa'a mai mulkin ya tafi ya bar shi zai zama a cikin wulakanci da kaskanci da sauransu in kuwa ya rashin sa'a ya mutu kafin ma mai mulkin ya mutu to wannan kuma inna lillahi wa inna ilaihi raji'un saboda haka mu koma ga Allah mu tsaya ainihin mu kulle aiki ga Allah mu kulle yarjejeniya ga Allah mu yadda da alkawalin Allah subhanahu wa ta'ala mu yi fatali mu yi watsi da alkawalin wani Allah azzalimi wani Allah makaryaci wani Allah maciyin amana maciyin amanar al'ummar shi maciyin a dukiyarsu maciyin ainihin amanar mutuncin su mutuncin addinin su da sauran ire-iren su mu bar waɗannan domin su irin su wato rayuwar duniya suka fifita amma kai mai imani baka yadda cewa rayuwar duniya ita ce rayuwa ta har abada ba baka yadda cewa rayuwar duniya ta fi rayuwar lahira ba sau da ka karabu da su dan kada ka shiga cikin layin waɗanda Allah subhanahu ala ya zarga a sura ta 87 aya ta shida suratul a'la kenan Allah maɗaukaki yana cewa alarma bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa wal akhiratu khairun وعبقا بل تؤثرون الحياة الدنيا كنا في في ترى هي الدنيا kuna zaɓin rayuwar duniya kuna zaɓin dukiyar duniya kuna zaɓin masu mulkin duniya kuna zaɓin masu sabo a duniya kuna zaɓin makaryata maciya amana da kuna barin Allah subhanahu wa ta'ala wal akhiratu alhali lahira khairun ita tafi ainihin alheri ita tafi wanzuwa wa abka ita ce tafi wanzuwa don ba ta karewa in Allah ya maka ni'ima a karan farko ka samu aljanna khalidi khalidina fiha abada Allah ya ce idan Allah madaukaki ya ainihin sanya ka wuta kana mushiriki kana kafiri baka tuba ba babu imani a zuciyarka cewa akai khalidan fiha ko khalidi khalidina fiha abada da lahira da duniya wanne yafi wanne kuka kuke gani ya kamata mu zaba wa kuke gani ya kamata mu dogara da shi Allah tsoron wa kuke gani ya kamata mu wa kuke gani ya kamata mu yi wa da'a mu yi wa biyayya kun yarda da wannan yau kun samu tsira da yardar Allah insha Allah Allahu akbar to sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ci gaba yana bayani domin duk wa'azin dai ba ainihin a fada fir'auna ko a ina ne ko dai a imani ne ko kuma a kafirce ballantana a wannan farfajiya ta fir'auna inda ake ɗauki ba daɗi irin wannan duk da cewa akwai ayoyi akwai mu'jizoji masu ban mamaki da suke tabbatar da musa shine akan gaskiya sai an samu waɗansu waɗanda duniya za ta ɗebe su mulki zai ɗebe su suna neman mukami da sauransu sun haɗa kai da ainihin fir'auna da 'yan rundunar shi don a ci gaba da ƙoƙarin take gaskiya karya gaskiya ainihin karyata gaskiya saboda haka a nan Allah subhanahu wa ta'ala sai ya kaddara su waɗannan bayan Allah da waɗanda ɗazu masu hirta ne yanzu kuma sun musulunta kafin a ji masu zama shahidai suka ci gaba da yin wa'azi a gaban fir'auna Allah maɗaukaki ya ce menene suka ce إنه من يأتي ربه مجرما من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا الله سبحانه وتعالى يتي abin da suka ci gaba da cewa kamar yadda malamin ibn kasir ya ce ai azahiru min asiyaq anna hadha min tamami ma wa'aza sahara li fir'aun wannan jimlar da za mu karanta tana daga cikin cikon irin wa'azin da masu sihirin nan waɗanda suka tuba suke yi wa fir'auna nan take ɗazu-ɗazun nan rundunar fir'auna masu kare fir'auna bokayen fir'auna 'yan dabon fir'auna da sauransu yanzu yanzu kuma sun zama 'yan ƙungiyar su annabi musa masu wa'azi masu kare addinin allah masu kare aƙida kuma sun tsaya sun jajirce ba tsoro babu komawa da baya yuhadhirunahu min nikmatillah suna koratar da shi daga azabar Allah subhanahu wa ta'ala wadda ita in fa ta zo sarmadance ba ta yankewa shi ne malam ya ce ذكر الله جل وعلا في هذه الآية الكريمة الله سبحانه وتعالى يا أنبتا أتكين ونن آية مي جرما يناتي وإنه lallai yadda al'amuru al'amarin wa sha'anu da sha'anin yake shine man ya'ti rabbahu mujriman yawmal qiyama man ya'ti rabbahu yawmal qiyamati fi hawli kaunihi mujriman wanda ya cewa ubangijin shi a ranar tashin alkiyama alhali yana cikin halin kasancewar shi mujrimi ai kabiri murtakiban jarima yana ainihin aikata jarima fi duniya a nan duniya hatta mata ala zalik ya mutu akan wannan bai tuba ba kal kafir kamar dai kafirin iyazan billah da mushrikai da sauran ire Allah yana bashi tabbacin cewa ba inna lahu inda lahi jahannam yana da wata irin azaba ta wutar jahannama a gobe kiyama yu'azzabu fiha za a azabtar da shi a ciki kuma azabtarwar ba wadda da an azabtar da shi lokaci guda ya mutu shikenan ta gama ba a'a Allah subhanahu wataala bisa hikimar shi da ikon shi da ainihin abin nan power shi yana nuna cewa in ya shiga cikin azabar fala ya mutu bai mutuwa fa sarihu ballanta eh, ya huta wala ya haya bai rayuwa rayuwa irin ta wanda zai rayu ya ji daɗi ai hayatan fiha raha rayuwar da suke akwai hutu a cikinta wannan shine halin mujrimi wannan shine halin mai laifi wannan shine halin mai yi wa Allah tsaurin kai wannan shine halin mai saban Allah subhanahu wa ta'ala wanda ke mantawa da Allah saboda duniya wanda ke jin tsoron ainihin ɗan adam ko ya ji tsoron halitta ya bar ainihin mahadaci wanda yake kwaɗayin samun ainihin dukiya da mukami daga wurin halitta ya bar ainihin mai ita mai dukiya na hakika mai mukami na hakika wanda shine Allah subhanahu wa kamar dai yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗi ne a sura ta talatin aya ta talatin da shida inda Allah ke cewa wallazina kafaru lahum naru jahannama la yuqda alaihim kafaru lahum naru jahannama la yuqda alaihim fayamutu wa la yukhaffafu من عذابها كذلك نذجي كل كفور na سبحانه وتعالى waɗanda suka kafirta suka dawwama akan kafirci suka mutu akan kafircin ba suka bari ba lahum naru jahannama suna da wutar jahannama ma'ana asabar wutar jahannama in aka sa su a cikin ainihin abin nan wutar jahannamar la yuqda alaihim ba a gamawa da su su mutu faye mutu wato ainihin faye mutu su mutu su huta wala yukhaffafu anhum min azabiha kuma ba a dan rangwanta musu a ɗan sauƙaƙa musu wani abu daga azabarta kazalika irin wannan sakamakon ne mukan yi ga kulla kafurin dukkan mai yawan kafircewa wanda bai tuba ya bar kafirci ya koma ga Allah ba har ya mutu akan wannan kafircin irin sakamakon da za mu yi mishi kenan kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya ainihin ambata a cikin sura ta sha hudu aya ta sha biyar zuwa ta sha bakwai Allah ya ce wastaftahu wa khaba kullu jabbarin wa khaba kullu jabbarin anid ويسقى من ماء سديد يتجرأه ولا يكاد يسيغ ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ يا da ainihin manzannin الله دسو دمتي مكانسو suka ɗora yin gwagwarmaya tsakaninsu da makiya Allah waɗanda suke son taushe addinin Allah masu ƙoƙarin take addinin Allah waɗanda kullum fatansu su samu galaba su ainihin hana ko su rusa ko su karya masu ƙoƙarin yada addinin Allah wato su manzannin da sauran mutanen kirkin komawa suke yi ga Allah idan suka koma kamar yadda Allah ya ba mu labari sai Allah maɗaukake taimake su ma'ana wastaftahu sai suka koma ga Allah suna addu'a suna roƙon Allah Allah ya ba su nasara a kan abokanan gabansu Allah ya zartar da hukunci a tsakaninsu kamar yadda yanzu ahlus sunna idan al'amari ya yi tsanani aka ainihin gallaza musu aka kai iyaka sai su ce to mu koma mu yi kunuti a masallaci idan aka yi kunutin kuma Allah bai tozarta su sai Allah ya amshi alkunutin to koyi suke da manzannin Allah da annabawan Allah da sauran magabata waɗanda suke masu wa'azi masu bin Allah masu tsare addinin Allah wasu wastaftahu wa khaba kullu jabbarin anil sai dukkan ainihin mai girman kai mai tsaurin kai ya halaka ya taɓe ya ƙasƙanta ya wulaƙanta. idan ya koma ga Allah kuma Allah maɗaukaki na cewa min wara'ihi jahannam baya gare shi akwai wutar jahannama tana nan tana sauraransa idan ya shiga wa yuska min ma'in sadid za a rika shayar da su daga wani irin ruwa na ainihin wato ruwa irin wanda ke fito a cikin wato gyambo ko raunuka waɗanda suke masu wari masu tsananin ainihin wari da ƙarni da rashin kyawu da rashin ainihin abin kama wanda yake fitowa daga ainihin 'yan wuta ya ce zarra'ahu shine abin sansa zai rika ƙoƙarin kwankwada wala ya kadu yusigu bai iya haɗewa saboda bala'i saboda ainihin musiba da bala'in da ke ciki wa ya al-mautu min kulli makan mutuwa za ta rika zo mashi daga kowane bangare ta kowane irin hali kuma yana kokari dole sai ya sha wa ma huwa mayyit kuma ba zai mutum ba wa min wara'ihi azabun galiz ya gare shi kuma akwai wata irin azaba mai kauri mai girma mai tsanani wanda fi wannan wannan shine halin wanda ya mutu bai tuba ba yana sabon Allah musamman sabon da ya kai matsayin mushirkanci da kafirci da zalunci da ainihin cin dukiyar al'umma da makamantan ire-irensu saboda haka kada ku mamaki domin waɗannan bayan Allah da suka ji wa'azi suka ga ayoyi ga fir'auna ga su amana da sauran manyan 'yan majalisu amma ba su ji tsoro ba sun tsaya sun dage ba su yadda su mutu akan kafirci saboda tsoron fir'auna saboda mulkin fir'auna saboda dukiyar fir'auna ku yi koyi da su wallahi abin da ake so ku ji ku yi koyi da su wake da mulki Allah wake da dukiya Allah wake azurtawa Allah wake da rayuwa Allah wake da lafiya Allah wake da hankali Allah wake da ilimi Allah to me za ka nema a wurin wani bayan wannan Allah shi ke da komai shi ke da iko innahu qadirun ala kulli shay shi ne mai iko akan kowane irin abu ma amruhu iza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun kawai da ya ce abin ya abku dole ya abku ma wanda isa canza don menene kuke barin Allah don me kuke mantawa da Allah ina sauran abokanan aikinmu ina sauran waɗanda suka yi kama karya da sauran ire-iren suna ina kada ka yi nisa ka ce sai ka je ga fir'auna da adawa da sun murdawa da su makamantan ire-iren su to haka mu tuba mu komo ga Allah mu gyara ayyukan mu kyautata alakar mu ga Allah mu dogara ga Allah man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbu wanda duk ya dogara ga Allah ya samu tabbaci daga Allah Allah ya isa mashi ya isa ya kare shi ya kare mutuncin shi ya kare zuriyar shi ya kare arzikin shi ya kare matsayin shi wanda kuma ita ce magana gaskiya wallahi duk wanda bai yarda da wannan ba yana da saura yana cewa shi musulmi ne akwai alamar tambaya yana cewa shi mumini ne akwai alamar tambaya yana cewa shi ahlus sunna ne akwai babbar alamar tambaya akan shi dan ba haka halin ahlus sunna yake ba ba ka halin musulmai yake ba ba ka halin mu'mina yake ba ku tare imanin ku wanke ku goge ku ainihin abin nan share imanin ku ya dawo tantagaryar imani sabar imani zallan imani ku yi koyi da irin waɗannan bayan Allah irin waɗannan waɗanda suke gwagwarmaya a yanzu ƙur'ani yana ba mu labarin tsakaninsu da manya-manyan masu mulkin da suke ba a taɓa samun masu zalunci masu kama karya masu ɗagawa irinsu ba kamar yadda dai Allah subhanahu wa ta'ala ya bayyana wanda ya yi kyakkyawan mummunan aiki zai ɗanɗana kuɗa shi Allah maɗaukaki yana bayani akan azaba ga ainihin wato wadda za ta ainihin samu waɗanda suke saba wa Allah subhanahu wa ta'ala wanda ire-irensu ya kamata mu duba mu tsaya tsaye wadda ka kada mu yadda mu saba wa Allah ku kun sani musulunci bai yadda ka saba wa Allah saboda bin umarnin wannan ko da shugabanka ne ko uwa ne ko uba ne Allah subhanahu wa ta'ala da kanshi ya faɗi a cikin alkur'ani yana cewa uwar da uban ma wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bi ilmu jahadaka ala an tushrika bi ma laysa li ma laysa laka bi ilmu wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bi ilmu fala tudihuma Hmm, Allah madaukaki a nan sahibuhuma fi duniya ma'arufa. yayin da yake tabi sabila man naba ilayhi Allahu akbar ilayhi marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun yayin da Allah subhanahu wa ta'ala ya bayyana manzon Allah mai tsira da aminci ya bayyana matsayi da muhimmancin wato ainihin abin da kyautata wa iyaye da ainihin wajibcin kyautata musu da irin lallai wanda ya kyautata musu zai samu nasara wanda ke saba musu ko aljanna ba zai samu ba domin hadisi yana cewa aljannatu ta tahta aqdamil ummahat aljanna ana samun ta karkashin wato digan iyaye ne duk da haka Allah maɗaukaki ya ce wa in ja ka ala an tushirka bi suka nemi ka yi abin da za ka haɗa ni da wani a wajen bauta ka kafirta ka zama mushiriki Allah ya ce a nan wurin wato al'amarin ya fi ƙarfinsu wannan hakki ne na Allah fala tuɗe ahuma kada kai musu da'a kada ka bi su in ji Allah Allah ne ke magana akan haƙƙin shi Allah ya fi uwa ya fi uba ya fi sarki ya fi shugaba ya fi kowa ya fi komai da haka umarnin shi ya fi na kowa biyayya gare shi wajibi ne wanda ya fi kowa kowane wajibi fala tuta'ihu ma kada ka bi su inji Allah wannan ne ake faɗi ana cewa yan izala ba su girmama iyaye yan izala ba su biyayya ga iyaye yan izala ba su kaza Allah maɗaukaki ya kantara tafiya ta yi nisa tafiyar izala yanzu ta wuce shekara talatin an gane iyaye sun gane babu masu da'a gare su sai 'yan izala babu masu addini gare su cikin yayaye sai 'yan izala babu masu tausaya musu sai 'yan izala babu masu girma masu girma na hakika sai 'yan izala ba masu sai musu gidaje sai 'yan izala ba masu sai musu motoci sai 'yan izala babu masu tausaya musu sai yan izala babu masu kai su asibitoci sai yan izala lokaci yayi gari ya waye ma'ana magana ta fito tangaranta tsakani da Allah bawa kowane ne komai matsayin shi ba a bauta bautata mishi ku duba abin da annabi ke faɗi akan annabi isa allah maɗaukaki zai ce wa annabi isa a an ta kulta mene ne aya take cewa an ta kulta linnas ne wa ummi ilahain min dunillah a an ta kulta kai ne ka faɗa wa mutane cewa ku riƙe ni da ainihin mahaifiyata ni annabi isa da maryam a matsayin wato ababen bauta wanda ba allah ba kai ne kake faɗi zai ce subhanak tsarki ya tabbatar gare ka subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq ya sai ce subhanak tsarki ya tabbata gare ka wane ne na isa allah ka wuce nan allah ka wuce nan a ce ga wani allah ga wani wanda za a bautata haɗe da kai Allah ne ke faɗin wannan ko manzon Allah sallallahu da kanshi ya faɗi wannan cikin alkur'ani akwai ayoyi da dama saboda haka maganar ibada ba a yi wa kowa sewa sai Allah da sarki da uba da gwamna da komishina da ainihin ciyaman da wane ne dukkan su bayan Allah ne dukkan su bayan Allah ne dukkan su bayan Allah ne Allah kaɗai shi ne Allah shi ne abin bauta shi ake bi kai tsaye ba tare da ainihin abin an yi kwane-kwane ba wannan ita zai gaskiyar magana da kuka ce ku ahlus suna ne to abin fa da kuke cewa kenan ku ku masu bautar Allah ne ku ba za ku bauta wa kowa ba sai Allah ku masu biyayya ne ga umarnin Allah Allah ya biyayya ai wato Allah ya umarni ai biyayya ga shugabanni Allah ya umarni ai shugaban biyayya ga malamai Allah ya umarni ai biyayya ga iyaye amma biyayyar irin yadda Allah ya ce wa zai koya mana yadda irin biyayyar da Allah ya ce manzo Muhammadu sallallahu alaihi wasallam annabi Muhammadu ya taso da na gaba da shi kafin a bashi manzanci annabi muhammadu yana da mata annabi muhammadu yana da iyaye annabi muhammadu yana da yaya annabi muhammadu yana da zikoki annabi muhammadu yana da abokanan ciniki annabi muhammadu yana da abokanan jingina yana da yana da yana da yaya yayi waɗannan abubuwan yadda yi waɗannan abubuwa yin su shine fassarar ayoyin alkur'ani mai girma kuma Allah bai bar mu haka karas ba sai da ya ba mu umarni ce laƙad kana lakun fi rasulillahi wasu hasana ولله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله نعم لمن كان يرجو الله لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ذاك كثيرا أبن ذكري محل الشاهد لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة كيكاون أبن كوي ya tabbata a gare ku a cikin al'amarin manzan Allah ba a cikin iyaye ko a cikin sarakuna ko a cikin shugabanni ko kuma a cikin malamai ko shehu ne ko waliye ba fi rasulillahi Allah madaukaki ya ce liman kana yarjullaha wal yawmal akhir in Allah kake in kana son ka je lahira kana musulmi in kana son ka samu aljanna babban abin koyinka number one wanda yake dole koyi mutlaki in kai kashir yau shine Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Allah ya ce wa in tuti'uhu tahtadi wa ma 'ala al-rasul ah, illa al-balagh al-mubin in kun bi shi kun shiryu Allah kake ce babu wani abin da yake wajibi akan manzo face ya isar da sako wallahi summa tallahi duk karatunka duk iliminka duk waltarka duk shugabancinka duk sarautarka duk kudinka idan ka ka saba wa manzo ka mutu baka tuba ba kai dan wuta ne wa man yushaqiqir rasula min ba'd ma tabayyana lahu huda haka Allah ya ce min ba'd ma tabayyana lahu huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minin na'am wa yattabi ghayra sabilil mu'minin nuwalli ma tawalla wa nuslihi jahannam hmm. wa sa'at masira wannan ayar a takaice cewa take wa manyan shakaka rasu duk wanda ya saba wa manzo ya bin sunnar annabi a wajen akida wajen ibada wajen mu'amala da sau da gangan ya bin sunnar annabi wai shi yana da ɗabi'arsu yana da al'adarsu yana da al'adar sarkinsu yana da al'adar gwamnansu yana da al'adar kabilansu yana da al'adar garinsu yana da al'adar jiharsu ya bar ta manzo yana da al'ada ko kuma sunnar shehinsu ko waliyinsu ya bar na manzo wanda ya bayyana hakikatan min ba'adi ma ta bayyana lahul huda shirya ta bayyana ina shirya take wannan alkur'anin Allah ya ce zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin shirya ce daga Allah Allah madaukake ya ce da annabi adamu alaihi salam wa qul nahbitu minha jami'a fa imma ya'ti annakum minni huda wannan ita ce shiriyar manzo man tsira da aminci ya ce in attabi'u illa mayu ha ilai ba abin da nake bi sai abin da aka yi mini wahayi wallahi in ka bar wannan shiriyar alkur'ani ka bar waccan shiriyar sunnar annabi muhammad ka kama maganar wani kowaye duk mulkin shi duk dukiyar shi duk matsayin shi duk fawar shi wallahi ba zai iya kwatar ka ba wurin Allah Allah maɗaukaki ya ce wa nuslihi nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam za mu jibinta mishi abin da ya jibinta na bata mu kona shi a cikin wuta wa sa'at masira munar ta zama kuma ba wanda isa ya kwace ka a wurin Allah ba mala'ika ba zai iya kwatar ka ba manzo ba zai iya kwatar ka ba ainihin wali ba zai iya kwatar ka ba illa kawai idan Allah madaukaki ya kaddara ya so ya sanya ka cikin bayan da yake so manzo ya ceta ko ainihin mutanen kwarai su ceta ko mutanen malamai su ceta ko kuma domin Allah madaukaki shi ke da ceto yana ba da ceton ga wanda ya so watakila kai dinnan a ba baka ceton wancan da kake cewa shine wali wali watakila kai ne waliyin Allah don walita walita a ɓoye take annabi mai tsira da aminci ya bayyana cewa wato alkur'ani ya ce in uhu illal muttaqun ba wasu ne waliyan Allah ba face masu jin tsoron Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce kuma tsoron Allah ba a baka yake ba ba yawan karatu ba ba mulki ba ba a baya ba ba katin rawani ba ba sanda ba a'a manzo madaukaki manzo mai tsira da aminci ya ce attaqwa hahuna attaqwa hahuna takawa a nan take a zuci take a ainihin ɓoye take a zuciya kuma Allah ya tabbatar da cewa shi ne kadai wanda ya alamu mafi sudur ya san abin da ke ɓoye a cikin zukatan mutane sau da haka wa ya san wanda yake shine mai tsoron Allah wane ne ya san mai tsoron Allah na gaskiya waye zai tabbatar maka wane waliyin Allah ne wane in ba Allah da kanshi ko manzon Allah ya tabbatar ba in manzo ne ya ce wane waliyin Allah ne manzo bai magana bisa san zuciya nabiyun bi khairil wahyi la yatasarrafu manzo bai magana bisa san zuciya in huwa illa wahyin yuha allamahu shadidul quwa baya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wanda ya isa a duniyar nan yanzu ya tsode kai wani waliyin Allah ne kowa ya ta sai dai kawai muna zato muna zaton wani mutumin kirki muna zaton wani mutumin kirki wannan shine koyarwa da annabi mai tsira da aminci yayi mana idan kuma kace ba haka ba ka kawo hujja fa'ati biha in kunta min as-sadiqin qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin ba maganar ainihin tatsuniya ba ba maganar shekaru ba ba maganar tatsuniya da rudu da sheme ba maganar hujja hujjar ita ce qala Allah qala rasulullah amen wanda dai ya mutu yana sabo bai tuba ya koma ga Allah ba yana fuskantar haɗari yana fuskantar ya zama cikin waɗanda muke magana a kan akan a kan magana su nan waɗanda suka mutu innahu man ati rabbahu mujiriman wanda ya zo wa ubangijin shi yana mujirimi bai tuba ba ya ainihin mutu a wannan halin Allah bai yafe mashi ba zai ɗanɗani azaba kuma mun faɗi muku irin nau'in azabar kamar yadda Allah maɗaukaki ya bayyana ne azabar dole ne ka ci gaba da ɗanɗananta ba za a ainihin kone ka ka bushe shi kenan a fidda rayu ka huta ba kamar yadda Allah yake ba mu labari a cikin sura ta hudu aya ta hamsin da shida Allah maɗaukaki yana gwada irin yadda ainihin 'yan wuta suke ɗanɗanar azaba kuma su ci gaba ɗanɗana har illa ma sha Allah Allah maɗaukake ce kullama nabidat juluduhum baddallahu juludan juluduhum baddallahum juludan ghayra liyadhuqul azab Allah ya ce kullama nabidat juluduhum diyayin da wuta ta kone ta ainihin abin nan tauye fatocin jikinsu suka tauye Allah maɗaukaki ya ce baddalnahum sai mu musanya masu juludan wasu fatin jikin gaira hazaban da waɗannan a nan akwai wani sirri na Allah subhanahu wa ta'ala ashe zafi da kake ji ba a tsoka yake ba ba a ƙashi yake ba ba a jijiya yake ba a ina yake a jikin fata yake ka je ka tambayi binciken da likitocin zamani suka yi wannan Allah maɗaukaki ke ba da labari annabi shekara dubu da ɗari hudu da talatin da uku ya bada labari tsanjin raɗaɗi ta zahi a jikin da yake fata saboda haka da fatar ta tauye sai a canza musu saboda mai Allah li yazuqul azab din su dandani wannan radadin wannan zafin radadin wannan azaba din Allah madaukaki yace ita wannan azaba wa yatajannabu al ashqa allazi yasla narar kubra wanda ai wato al mafi shikiyanci mafi tabewa ainihin kafirai yan tawaye waɗanda suke marasa arziki yan wuta suna nisantar aljanna su ainihin abin nan nisanci rahama da ni'ima ta aljanna aljanna ta Allah subhanahu wa ta'ala su su wane ne al'ashka allazi yasla ya aya take ne Allah rahma allazi yasla النار الكبرى الذي يصل النار الكبرى wannan ko wannan wanda zai konu ya shiga wutan nan wadda take mai girma sannan in ya shiga sai Allah ya ce yaya al'amarin zaka ne ya mutu fiha wa la yana ɗanɗanar ta la ya mutu fiha bai mutuwa a cikin wannan azabar a cikin wannan mutum ballantana ya huta wala ya haya kuma bai rayuwa rayuwa ta jin daɗi ballantana ya ce ya ɗan samu sararawa don haka ne a cikin sura ta arba'in da uku. aya ta saba'in da bakwai Allah maɗaukaki yake ba mu labarin halin yan wuta inda Allah maɗaukaki ke cewa larama wa nadau ya maliku alaina ya maliku alaina rabbuk sai Allah ya ce me ala innakum makithun sai su kira ya maliku don Allah ubangijinka ya gama da mu mana shikenan a kashe mu mu huta Allah subhanahu wataala ya ce a a innakum makisun ku masu zama ne a cikin wannan hali a cikin wannan bala'i a cikin irin wannan musiba a cikin irin wannan azaba din saboda haka innakum bil haqq hakika mu zo muku da gaskiya idan Allah subhanahu wataala walakin aksarakum lilhaqqi kari'un amma mabiyawan ku masu ki ne masu ki ne masu ki ne ga gaskiya abin da yake faruwa kenan abin da yake wahalar da mu kenan bakin gaskiya yake wahalar da mu ba ga a zo a zauna a shirya karya a sayi ta da kuɗi a sayi ta da mutane a ainihin gyara ta a yi mata fenti a mata a sa mata furniture a yi komai karya ce fa kuma shi ya sani makaryaci ne ku da kuke yin kun sani makaryaci ne waɗanda ake wani sun san su makaryata ne babu da ke wahalar da mu ba kenan to waɗannan mujirmai kenan amma masu ainihin sihiri da suka tuba a gaban fir'auna a filin baje koli filin kalubale filin mukabala sun ci gaba suna yin wa'azi suka ce wa man ya'tihi mu'minan qad amila salihati fa ulaika lahum darajatul ula wa man ya'tihi mu'minan ulaika lahum darajatu al'ula wa man ya'tihi mu'minan wanda ko do ya zo masa wanda ko duk ya zo masa ya zo wa Allah ya je ya riski Allah ya hadu da Allah a ranar komawa ga Allah wa huwa mu'minun alhali yana mu'mini zuciyar shi na cike da imani yayi imani na gaskiya to Allah subhanahu wata'ala yana bashi tabbacin cewa fa ulaika lahum waɗannan suna da a darajatul ula darajojin nan waɗanda suke masu girma darajojin nan ba na nan duniya ba na aljanna darajojin nan waɗanda wasu daga ciki ake kira jannatu firdaus darajojin nan waɗanda Allah zai sanya bayin shi na kwarai a cikinsu ma'ana dai Allah subhanahu wa ta'ala yana bayani a cikin wannan aya mai girma cewa man ya'ati yawmal qiyamati wanda ya zo ranar tashin alkiyama fi hali kaunihi mu'minan alhali yana kasancewa shi mu'minai kad amila salih mu'mini kad amila salihati kuma ya aikata ayyukan kwarai fit duniya a gidan duniya hatta mata ala zalik ya mutu yana mai aikin kwarai to ire-iren waɗannan su kuma akasin wancan shine wannan shine ake cewa mukabala su waɗancan yan wuta su ko waɗannan Allah madaukaki yace a a su yan aljanna ne a aljanna ma suna da darajatul ula fa ulaika lahum indallahi darajatul ula waɗannan suna da darajoji madaukaka a wurin Allah subhanahu wata'ala Allah madaukaki yayi nuni da irin wannan a wurare da dama a cikin alƙur'ani mai girma kamar sura ta 17 alarma aya ta 21 a ƙarshen ta Allah madaukaki yana cewa wal akhiratu akbaru darajatin wa afdadu wa akbaru tafdila na'am wa li kullin darajatin mimma amil wa li kullin darajatun mimma amilu kowanne su yana da darajoji madaukaka masu martaba waɗanda suka dace da ainihin abin da ya aikata da zai same su saboda irin ayyukan da ya yi yana da darajoji saboda abubuwan da ya aikata na yin da'a na tsoron Allah na ainihin abin nan tabbatar da tauhidi na tabbatar da bauta ga Allah subhanahu wata'ala a nan ainihin abin nan gidan duniya aljanna wato tana da ainihin abin nan daraja tana da matakai na ɗaya na biyu na uku wato matakan sun kai ainihin abinan iyaka kuma dukka cikinsu wato ainihin ni'imomi ne ya Allah ko mataki na ɗaya muna roƙonka azurta mu da shi amma Allah addu'ar mu ita ce muna roƙonka jannatul firdaus Allah muna roƙonka jannatul firdaus Allah muna roƙonka jannatul firdaus Allah rama wace kake so jannatul firdaus <laughs> eh? إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس Allah maɗaukaki lallai waɗannan da suka yi imani, a saurara, a saurara, Allah maɗaukaki ya ce, Innan lalina amanu, lallai waɗannan da suka yi imani, wa amilu salihat suka aikata ayyukan kwarai kanat lahum jannatul firdausi nuzula aljannoni na ainihin firdausu madaukaka sun kasance su ne masauki a wurinsu in sun shiga khalidina fiha za su dawwama a cikin aljanna in la na anha hiwala ba su da bukata na ainihin su tashi daga nan a koma da su wani wuri a yi canji a ainihin abin nan ba su da bukatar wannan sun samu wurin da ya dace wurin da ya dace da irin aikinsu sun haɗu da baiwar mai baiwar da babu kamar shi sun haɗu da ni'imar da ba ta gushewa khalidi na fiha abada za su dawwama a cikinta har abada in ji Allah maɗaukaki jannatu adinin tajri tahtaha ko min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa zalika jazaa'u man tazakka wannan shine tu'adnin tajri min tahtiha جنات عدن جزاء من تزكى جنات عدن الجنوني ودن نزمه wato ikama aljannoni na zama ba waɗanda za a wuce ba waɗanda ta jiri min ta tahtihal anharu ƙoruma na ni'ima jam'in korama kenan ko ƙorami na ni'ima akwai ƙorami na giya akwai ƙorami na madara akwai ƙorami ƙoramu ko <laughs> akwai ƙoramu na ruwa akwai ƙoramu na zuma akwai ƙoramu na madara akwai ƙoramu akwai ƙoramu akwai ba kuma irin na duniya ba ba irin giyar duniya ba mai sa maye ba irin madarar duniya ba da ake tatso ta daga cikin hantsa in an jima ta lalace ba irin zuma duniya ba da take fitowa daga ainihin bindin kuda a'a waɗancan na musamman ne Allah ya tattale su ya yi su a cikin alkur'ani mai girma ya ce masalul jannati lati wa'idal المتقون fiha. Ah, sun ce lokaci ya <laughs> ‘yan uwa musulmi cikin yadda Allah subhanahu wa ta'ala za mu dakata a wannan wani kwana <laughs> a cikin da na kwana a cikin da muka kwana don mun eh. darajatul ula muka kwana <laughs> <laughs> insha Allah jannatu adinin kuma ina fata an fahimta mm. to saboda haka da yardar Allah subhanahu wa ta'ala in Allah ya kai mu gobe za mu tashi da kan aya ta ainihin saba'in da bakwai in Allah ya kai mu da fatan abubuwan da muka faɗi daidai Allah shi ba mu lada waɗanda muka yi kuskure Allah shi ya fi mana jama'a a saurara ba a sallami jama'a ba tukuna ku saurara har yanzu akwai sauran aiki na ga wani bawan Allah ya kawo sun yi haɗin gwiwa ne su su biyu ga dubu uku ga kuma turmin atamfa gangariya Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya rubanya musu na'am wata baiwar Allah ta kawo kuɗi naira dubu biyu tana son a taimaka ɗiyarta Allah ya ba ta miji nagari jama'a cikin ku don Allah akwai miji nagari <laughs> eh? eh? <laughs> idan akwai miji nagari don Allah ya kokari ga mala harisu eh? wata bayan Allah ta kawo kudi naira dubu biyu wannan kuma naira ɗari biyu Allah ya saka musu da alkhairi na na alkawalin da na yi wannan na marayu ne ko na jos a tambayi mala haru kuma sai na ji a tambaye shi na sai mai kuma sannan akwai dubu goma na marayu wani bawan Allah ya ba wani bawan Allah ya kawo kuɗi zunzurutun kuɗi dubu goma a sa a cikin asusun barayu jama'a ku ce Allah ya saka musu shi ma da alkhairi su ma waɗancan Allah ya saka musu da alkhairi kuma ya biya musu bukatunsu sai ga wani bawan Allah ya kawo kuɗi naira ɗari biyar ga kwamitin marayu ku ce Allah ya saka musu da alkhairi kai dubu biyar ce malam ba ɗari biyar ba wannan ɗari 200 ɗin tashi na yawwa wannan 250 a'a wannan 200 ne eh. to wannan takardar daban waɗannan dubban kuma daban ko to to Allah ya saka musu da alkhairi na sannan ga wani ya kawo 500 kwamitin marayu wani ya kawo biyar kwamitin marayu ku ce Allah ya saka musu da alkhairi sannan uh, na akwai wani bawan Allah ya yi alkawalin turmin atamfa goma sannan uh, ga su bandar na yadi guda goma bandar na yadi guda goma sannan kuma ga su da dubu goma kuɗi kuka na ga kuma kuɗi dubu goma wani bawan Allah eh, wani ya kawo dubu daya ya ce ɗari biyar marayu dari biyar jos Allah ya saka mushi da alkhairi na ga wani ya kawo dubu biyu da dari biyar a bayewa kwamiti na taimakon jos Allah ya saka mushi da alkhairi ga wani ya kawo tura mai kyawawa gangariya guda biyu ya ce ina da wannan marayu Allah ya saka musu da alkhairi ga wani ya kawo naira ɗari biyar ga kwamitin jos eh, wani kuma ya kawo yadi abinan shadda ga suwai wanda shadda ta suwai kwamitin marayu Allah ya saka da alkhairi ga wani ya so takalma kafa hudu a'a a ta barayu ko da Allah ya saka da alkhairi na abin nan din barayu ne na'am wannan kaya na marayu wannan kaya wani bawan Allah ne ya kawo kyawawa na marayu ne Allah ya saka da alkhairi ga wani shi ma wani bawan Allah ya kawo Allah ya musu ya da alkhairi ga wani ya kawo tura mai gangariya guda biyu ya ce a baiwa kwamitin marayu Allah ya saka da alkhairi na'am nan ma turmi ne sabo shi nan Allah ya saka da alkhairi na kwamitin marayu ga wani yadi turmi guda shi ma kwamitin marayu Allah ya saka da alkhairi ga kayan yara sabbi ful na marayu su ma Allah ya saka ya da alkhairi ga waɗanda suka kawo har laisi da sauransu to ga wasu kaya nan bandir bandir da manya-manyan jakankuna duka na jos ne an kawo akwai wanda aka kawo daga masallacin malama barira da makarantar malama barira da kudi naira dubu talatin ga su na na patkat sun aiko da kudi naira dubu hamsin taimakon jos allah ya saka musu da alkhairi muna jiran na polytechnic muna jiran na nashir abinan sakatariya muna jiran na jami'ar musulunci muna jiran na jami'ar umaru musa <laughs> yawa eh, eh. muna jira na jami'ar musa yar adwa gafirwa allah ya saka ga wani ya kawo kudi naira ɗari biyu ga marayu to waɗannan lissafi duk sai a ji a su muna roƙon allah ya yi sakayya da alkhairi a kun gani wannan yana gwada shaidar da ake badawa akan al'ummar katsina in allah ya so ya yarda muna jin har aljanna insha Allah haka za ta zama ina fatan Allah madaukaki ya saka muku da alkhairi ga wani ya kawo qur'anai guda biyu Allah ya mishi sakayya da alkhairi ok ga wani bawan Allah ya kawo sadakan marayu da Allah akwai wanda ya kawo cewa a taya shi addu'a saboda danta biyarta da ta bace wajen wata nawa kenan wata biyar mun ce ta zo in Allah so a bata addu'a wadda da ita da sauran abin da yan uwa za su yi so in akwai wanda ya santa yana iya zuwa ya amsa a wurin na hannun dama ga tana